Shugaban ƙasar Murtaniya Muhammad Guzani ya zama shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka AU yayin taron shugabannin ƙungiyar karo na 37 a birnin Addis Ababa. Guzoni ya sami nasara a ƙwarya zaben da aka gudanar. Mr. Muhammad ya karbi shugabancin hukumar daga hannun Azali Asomani na ƙasar Comoros wanda ya jagorance ta a 2023. Da alama kungiyar ta kaucewa rikici da rarrabuwar kawuna da ka iya tashi sakamakon shirya cikakken zaɓe. Da haka aka yi amfani da tsarin karɓa-karɓa wurin miƙa mulki zuwa ga ƙasar Mauritania da ke wakiltar yankin gabashin Afirka. Ƙasashen Morocco da Algeria sun jima suna gwagwarmayar samun shugabancin hukumar. yayin da suke kalubalantar salon shugabancin hukumar da ke karɓar umarni kai tsaye daga turawa ba tare da la'akari da matsalolin cikin gida a afirka ba Muhammad Gazoni zai jagoranci hukumar na tsawon shekara guda kafin ya sake sauya hannu zuwa wani sashi na Afirka. Dubban masu zanga-zanga sun taru a Daka babban birnin Senegal inda suka rika kiran a gudanar da zaben shugaban kasar ba tare da bata lokaci ba. Wannan ce zanga-zanga ta farko da hukumomin kasar suka bari aka yi tun bayan matakin ɗage zaɓe na shugaban kasar da makisal ya sanar makonni biyu da suka gabata. magoya bayan jam'iyyun adawa da suka yi zanga-zangar su riƙe kwalaye da ke ɗauke da saƙonni daban-daban da suka haɗa da muna son 'yancin senegal ba ma son tauye kundin tsarin mulki a ranar alhamis kotun tsarin mulkin ƙasar ta ce abin da maki sal ya yi ya saba wa doka inda shi kuma ya yi alkawarin tattaunawa da masu ruwa da tsaki don saka sabuwar ranar zaɓe ƙungiyar ecowas da ƙasashen yamma sun nuna damuwa kan matakin jinkirta zaɓen a ƙasar da ake wa kallo a matsayin mai ɗorarriyar dimokuraɗiyya a yankin yammacin afirka shugaban amurka joe biden ya zargi vladimir putin da alhakin hallaka madugun 'yan adawa na rasha alexei navalny a gidan yari mr biden ya ce mutum ne mai basira da aƙida wanda kuma ya jajirce wurin ganin an gina rasha kuma mai bin doka ne da ƙa'ida sauran shugabannin ƙasashen yamma sun yi irin wannan zargi inda suka jinjina wa Mr. Navalny kan jajircewarsa tare da tsayawa tsayin daka wurin adawa da manufofin Putin. Alexei Navalny mai shekaru 47 ya kasance fitacce mai sukar manufofin shugaban Rasha Vladimir Putin. Ya shafe fiye da shekaru goma yana fallasa cin hanci da rashawa a gwamnatin Rasha. Miliyoyin mutane ne suka kalli bidiyon bincikensa da ya wallafa a shafin intanet. kasancewarsa mutum mai farin jini mr navalny ya buɗe ofishin yakin neman zaɓe a sassa daban-daban na ƙasar saboda aniyar tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2018 domin karawa da shugaba putin to amma haka sa bata cimma ruwa ba domin kuwa an haramta masa yin takara a shekarar 2020 an sanya masa wani abu a abinci a siberia a wani abu da ɗakunan gwaji na ƙasashen yamma suka tabbatar da cewa guba ce an yi masa magani a kasashen waje inda kuma aka ɗaure shi tun bayan komawarsa a ƙasar a watan janairun 2021 lokacin da aka kama shi kafin a ɗaure shi yana zaune a birnin moscow tare da matarsa yuliya da 'ya'yansu ƙwara biyu mutuwar jagoran adawar rasha alexei navalny a gidan yari ta janyo barkewar zanga-zanga da alhini a faɗin duniya magoya bayan ɗan gwagwarmayar siyasar sun taru a wajen ofishin jakadancin rasha a ƙasashen waje da sauran wurare a faɗin duniya ciki har da biranen london da paris da geneva da kuma new york a birnin berlin na ƙasar jamus dandazon mutane sun yi ta faɗin cewa a kai futun kotun duniya haka a ofishin jakadancin rasha da ke birnin london masu zanga-zanga rike da kwalaye da ke nuna cewa navalny ne mu?" fiye da mutane ɗari ne kuma suka tsaya a gaban ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin geneva inda suka riƙe hotunan Navalny tare da ajiye furanni. Haka ma an gudanar da zanga-zanga a Rasha. Hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna yadda mutanen ke ajiye furanni a biranen Moscow da St. Petersburg domin nuna alhini ga rasuwar jagoran adawar. Rahotanni sun ce fiye da mutum ɗari aka tsare sakamakon zanga-zangar a biranen Rasha. Makusantan Alexei Navalny sun yi ikirarin cewar gwamnatin Rasha na ci gaba da riƙe gawarsa mai magana da yawun mr navalny kira yarmesh ta shaidawa bbc cewa makusantan jagoran adawar na rasha sun yi amana cewa shugaba putin ne ya kitsa kisan dan gwagwarmayar siyasar wanda ya kasance fitacce mai sukar manufofin shugaban na rasha ta ce mun sani cewa ba mutuwa ce ta allah da annabi ba kashe shi aka yi mrs yamash ta ce babu wanda ya san inda gawar mr navalny take ko kuma yaushe za a baiwa 'yan uwansa ta ci gaba da cewa dokokin rasha sun tanadi cewar idan fursuna ya mutu za a baiwa 'yan uwansa gawar cikin kwanaki biyu da rasuwarsa tun da farko ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce ta yi watsi da bayanan da ba na gaskiya ba da birtaniya ta fitar kan dalilin kisan nasa 'yan bindiga sun kai hare-hare a garin nasarawar godel na yankin karamar hukumar birnin magaji a jihar zamfara da ke arewacin najeriya wannan dai shine karo na farko da 'yan bindigar ke kai hari wannan gari kamar yadda wani mutum a yankin da ya buƙaci a sake sunansa ya shaida wa bbc ya ce maharan sun aukawa garin cikin gungunsu ɗauke da muggan makamai inda suka kashe akalla mutum bakwai tare da kashe wasu mutum uku a ƙauyen dillashe mai makwabtaka da garin mutumin garin ya shaida wa bbc cewa maharan sun kuma yi garkuwa da mutane aƙalla sha biyar maharan sun kuma kuna gidajen mutane na garin tare da farfasa shaguna da kwashe dukiyoyi masu tarin yawa